Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanku da sake dawo ajin koyon lissafi. Yau muna so mu yi magana akan equivalent fractions. Equivalent fractions can be established by multiplying both the numerator and the denominator by the same number. Wato abin da ake nufi za ka iya samun equivalent fraction ne idan kai multiplying numerator da denominator na fraction da number iri ɗaya. Kamar yanzu a misalin da muka bayar a nan. fraction ne a over b sai aka yi multiplying numerator da denominator din duka by c aka yi multiplying numerator by c kaga a times c kenan aka yi multiplying denominator by c kaga b times c kenan sai ba da ac over bc so abun da ake nufi wannan asalin fraction din a over b is equivalent to wannan fraction din da ka nemo ac over bc saboda me wannan c din ne kawai da ka kara yanzu da muka ce c cancel c tunda a division ana canceling idan kai canceling waɗannan c din kaga shikenan ya dawo a over b ɗinka da kake da shi tun daga farko so shi yasa muka ce this one is equivalent to this one saboda wannan da wannan duk kusan ɗaya ne wannan c din is just idan kai canceling ɗin su zai iya dawowa a over b ɗin nan shine abin da ake nufi sai wannan na biyu shi ma 2 over 6 sai aka multiplying da the same number kaga 2 over 2 abinda kawai ya kamata ka rike shi dole sai an yi multiplying da the same number kafin nan a samu equivalent fraction so dan an yi multiplying da the same number 2 kenan kaga nan multiplied by 2 nan multiplied by 2 so za a samu equivalent fraction kenan idan aka yi multiplying nan by 2 nan aka zo aka yi da 3 to ba equivalent fraction bane ba na so nan kaga 2 times 2 ya ba mu 4 6 times 2 ya ba mu 12 so shine muke da 4 over 12 idan kai reducing wannan yanzu 4 divided by 2 zai da maka da 2 dinka 12 divided by 2 zai da maka da 6 inka so kaga kenan 2 over 6 is equivalent to 4 over 12 saboda they are almost the same wannan multiplication ɗin da aka yi ne yasa wannan ya fi wannan amma kana reducing zai dawo kamar yadda yake da shine abin da aka faɗa a nan this means that 2 over 6 is equivalent to 4 over 12 su shi shine abin da ake nufi da equivalent wato suna kamanceceniya kenan sannan sai aka ce also 3 over 4 is equals to me 3 times 2 over 4 times 2 or which is equals to 3 times 3 over 4 times 3 which is equals to 3 times 4 over 4 times 4 abin da ake so a nuna maka anan wannan is equivalent to wannan sannan is equivalent to wannan sannan is equivalent to wannan saboda mai dukkan su an yi multiplying da number iri ɗaya ne nan an yi multiplying da 2 nan an yi multiplying da 3 nan an yi multiplying da 4 kaga dukkan su dai an yi multiplying ne da number iri daya duka sama da kasan aka yi multiplying so shine abin da ake nufi ne aka ce the fractions above are all equivalent duka waɗannan fractions sin da equivalent saboda mai dukkansu an yi multiplying da number iri ɗaya so shine abin da ake nufi so ku biyo ma video na gaba insha Allah za mu ci gaba za mu duba wasu problems on the equivalent fraction din mun gode da kallon video mu kadde ku manta idan ba ku yi subscribe youtube channel din mu ba ku yi a tajin koyon lissafi sannan ku yi sharing mun gode